muna da godiya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad sallallahu alaihi wa da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai, waɗanda suka bi ta tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu muna yi mana barka da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan rana ta biyar ga watan al-muharram hijiran tayyan halitta 1443 inda muke karatu cikin littafin akhfaul musalli na ashir muhammad siddiq al-mishawi allah matsaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi za mu tashi a babi da male ya sa masa suna akhta'ul mu'azzinin babi da zai magana akan kurakurai wadda masu kiran sallah suke yi don akan abin da ya shafi kiran sallah malam ya raba babu babi uku akan kiran sallah bangare na farko kurakurai na masu kiran sallah bangare na biyu kurakurai wanda masu sauraron mai kiran sallah suke sai bangare na uku shi kuma sai kawo kurakuran da mai kiran sallah da kuma masu kiran sallah suka haɗu a wajen aikatawa ya fara da babi da ke magana akan kurakurai na masu kiran sallah ladanai da kansu fakara ta farko ya ce a talhinu ƙuribu fil adan shi da yawa daga cikin masu kiran sallah suna aikata abubuwa guda biyu waɗanda duka kuskure ne akwai at aka ce at shi ne mai kiran sallah ko dan bai iya ba ko kuma dan yana son muryan shi ya ƙara daɗi sai a rinka samun ƙarin wasu harufa a lokacin da yake kiran sallah ko kuma duk inda akwai madda ya yi musu madda su wuce shida a lokacin da yake kiran sallah su a ka'idan karatu duk inda mutum zai yi madda zai yi ja ba a yadda duk yadda mutum zai ja ya wuce shida ba an fahimta ku shi na ke nufi da at aka ce at shi shine ga mai kiran sallah saboda yana so ya ƙara zaƙin murya sai rinka yanyanke kalmomin kalma ɗaya ne amma kuma sai ya sai ga yana ana samun asfak ana samun kaman yanyankewa tsakanin kalmomin a lokacin kiran sallah Za mu ba da misali insha mala ya wa huwa wa huwa min al a shaia 'anil mu'azzini ce wannan yana daga cikin bidiyo'i waɗanda suka yadu a tsakanin masu kiran sallah ya ce watalhin huwa ziyadatu harfin aw harakatin aw maddul kalimat maddan yazidu ala sitti harakatin wa huwa mukhalifun lima huwa muqarrarun fi ilmi tajwid yace abin da ake kira at-talhin ce huwa ziyadatu harfin shine a samu ƙarin wani harafi aw harakatin ko ƙarin wani harka a samu ƙarin fataha ko kisra Au maddu kalimat ko kuma a samu ayi maddan wasu kalmomi a jasu maddan yazidu ala sitti harakatin ja wadda zai aka samu ƙari sama da harka guda shida cewa huwa mukhalifun lima huwa muqarrarun fi ilmi tajwid wannan kuma ya saba ma abinda shine tabbatacce a ilimin tajwidi ilimin karatu wadda an zama ba da misali mafi kusa da kowa zai iya ganewa kamar irin kiran sallan mafi yawa daga cikin ladanan haramin maka kaga mutum ya fara ashhadu an la ja hayya ala salama ja har ka kasa bi wannan kuskure ne shari'a bai da wannan kuskure ne sa za ga akwai da yawa daga cikin ladanan da ba su haka a can maharan an fahimta ku wannan kuskure ne misali mafi kusa kenan da kowa za ga shi irin kiran sallan yada da yawa a cikin wayoyin mu za ga sun mai da shi shine ma ringin ɗinsu idan kuma lada ne fara Allahu akbar Allah kaga an ja ya wuce iyaka shine abin da malai yake misali akai kuskure ne wannan wannan shari'a bai yarda da shi ba sai ce wa taqrib taqti'u as-saut wa tar'iduhu li ziyadati al-husn yace ma'anan at-taqrib shine yanyanke murya da kuma wasa da murya wai don kiran sallan ya ƙara ya ƙara kyau daga muke yana kiran sallah musamman abin da ya yi yawa a wurarenmu wajen hayya fala da hayya fala za ka ji wani ladani yana hayya ala fala irin wannan yankewa shine tafuri wannan kuma kuskure malaka wa qala hazan filmuhalla, fil muhalla bi sanadihi an yahya bin ma'in البكاء قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لرجل إني لأبغضك في الله ثم قال لأصحابه إنه يتغنى في آذانه babban malami ibn hazam al-zahiri al-maliki a cikin littafinsa muhalla ya kawo sanadi har zuwa ga yahya bin yahya bin ma'in tabi'i ne yake cewa ra'aitu ibn Umar radiyallahu anhu anhu ma yaqulu li rajulin Yahya bin Ma'in yace yaga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare su yaqulu li rajulin yana fada ma wani mutum lokacin da yake yaje shi yana kiran sallah irin wannan yace mishi inni la ubghiduka fillah yace wannan kiran sallan da kake yana sa ina jin kana bata mu rai kuma tsakani da Allah nake faɗa maka wannan in ji Abdullahi dan Umar thumma qala li ashabihi sai Abdullahi dan Umar yake faɗa ma almajiransa me yasa wannan bawan Allah yake yake jin ai in yana in yana kiran sallah yake jin ran shi ya bata matsayin shi na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu yataghanna fi adani yace saboda yana kiran sallah yana rera murya yana wuce iyaka yana wasa da murya shine tabanni yana yanyanke kalmomin سألوك العز بن عبد السلام طب ما لم بن عبد السلام أتكن فتاوى العز بن عبد السلام ويكره تلحينه بالألحان المحرمات المغيرات لكلمات الآذان وتلحين القرآن أعظم إثما من تلحين الآذان يكي مالما سنكرهن جاء sun kuskurantar da yin talhin a lokacin kiran sallah talhin kamar yadda muka fara shine a ya zanto an ƙara wasu harufa ko an ja madda ya wuce shida yace sun hana yace bil alhanil muharramat talhini waɗanda suke na haramun ne almughayyarat li kalimatil adhan waɗanda suke bayuwa zuwa ga canja wasu kalmomi na kiran sallah wanda za ga wasu saboda ko rashin sani za ga suna su talhid din ma suna yin tsaga ce yana madda ma inda babu madda misali mu ce ce ashhadu an la ilaha illa Allah aga samu nun wannan lamun din da wannan hawun din babu ma maddan aslan asali ma babu amma aga mutun yayi so da ko yana son wai shi ya ya kawata kiran sallan nasa wanda kuma wannan kuskure ne fi ma lace wa talhinul qur'an a'zamu isman min talhinil adhan yace to kuma yin hakan a qur'ani shi yafi kowanne kuma zunubi sama da zunuban da mutum zai samu in yi haka a kiran sallah in za ka kira sallah ka kira irin kiran sallah da ya tabbata a sunna ba sai ka burge mutane ba abun burge mutane ba ne, ibada ce malai ce wa qala al-qasimi imam al-qasimi yake cewa la yajuzu at-talhin bil adhan wa kada at-taqrib yace bi halatta ba bi halatta ba yin talhin a lokacin kiran sallah kara harufa ko yin madda sama da madda shida kamar yadda ya tabbata a ilimin tajwidi wa kada taqribu haka ma bai halatta yin taqrib a lokacin kiran sallah shine yanyanke murya wai saboda a ƙara ma kiran sallan daɗi malaki wa ƙala sheik aliyu mahfuz a cikin littafinsa al'ibda yake cewa wa min albida ilmakruha tahriman at-talhinu wa huwa at-taqrib ay at bihi bi bihaythu yu'adda ila taghyir kalimatil adhan wa kayfiyatiha bil harakati was sakanat mala yake wa min albida almakruha yake daga cikin bid'o'i Abun ki tahriman wanda maluma sun haramta yi shine at-talhin karin harufa da madda sama da iyaka wa huwa taqrib da kuma abin da ya kira taqrib yanyanke murya a lokacin kiran sallah yace ai taghanni bihi yace bi ma'ana wasa da murya lokacin kiran sallah bi haythu yu'adda ila taghyir kalimatil adhan ta inda zai kai zuwa ga har an a cancanja wasu kalmomi daga cikin kalmomin kiran sallah wa kayfiyatiha da kuma yadda ake kiran sallan bil harakati was sukunat ta hanyar ƙara wasu harkoki wasu wasula ko wasu harufa sukunat da kuma ta hanyar yin yanyankewa da yin shiru a gurin da bai kamata a yi shiru ba ce wannan kuskure sai malam yake cewa hadha ma'al ilm istihbabu tahsin as-saut ka fahimta ka fahimci abin da ake faɗa maka ba fa ana nufin cewa haramun ne mutum ya kira falla da murya mai kyau ba ba shi a haka ake nufi ba amma in zaka kira da murya mai kyau mai daɗi ya zonto ka kiran yadda shari'a ta ka kira ba tare da kai kayi ƙari don neman burgewa yace ce wale zalika amuran nabi sallallahu alaihi wasallama bilalan liyu azdina fakana sallallahu alaihi wasallama na da saut ya ai saboda ma ana son a samu murya mai ƙara mai daɗi shi ya sa ma ai annabi sallallahu alaihi sallam ya umarci bilal da ya zama shine ladan ai ba bilal ba ne ya zo ya yi bayanin yadda ya ga ake kiran sallah ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi sallama, lokacin da ya kai hijira aka koma garin madina ana ta shawaran suka zauna suna ta shawara hadisi ingantacce na na abdullahi bin zaid suna shawara akan to wani hanya za su bi don sanar da mutane in lokacin sallah yayi sahabbai kowa ya bada ya bada labarin ya ba da shawaran da ya ga ya dace wani ya ce a samu ƙararrawa? wani annabi sallallahu alaihi ya ce ba za mu yi amfani da kararrawa ba so da ya fi kamanceceniya da ibadan nasara wani ya ce to abinda za a yi a rinka kunna wuta duk lokacin da mutum ya ga hayaki a sama ya san lokacin sallah ya yi ya ce ba za mu yi ba ya yi kamanceceniya da ibadan majusawa masu bautan wuta aka ta ba da shawara kala-kala annabi sallallahu alaihi wasallam ce kowa ya tafi gida Allah madaukakin sarki zai ba mu mafita tunda shi ya shar'anta mana yin sallan to shi zai fara mana ya zamu kowa na gida lokacin sallan azhar gab sai ga Abdullahi bin Zaid radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya ya fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faga abin da ya gani da yaje da ya koma gida ya dan kwanta baccin kailula yayi mafarki yayi mafarki ya ga wani bawan Allah yana sai da ƙararrawa sai ce mishi ya kai bawan Allah nawa ne ƙararrawan nan yake za ka ne eh. me za ka yi da shi ce zan yi amfani da shi wajen sanar da musulmai lokacin sallah sai wannan mai sai da ƙararrawa ce to ina ma da zan koya maka wani abu da za ka yi don sanar da mutane lokacin sallah yace to koya mun sai koya mishi kiran sallah yana tashi ya zai ya faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce, wannan mafarkin naka gaskiya ne Allah maɗaukakin sarki shi ya turo mala'ika ya karantar da mu yadda za mu rinka sanar da mutane lokacin sallah ya ce to amma ka koya ma Bilal so da ya fi ka zaƙin murya da da sauti mai ƙara an fahimta ku kaga a nuna maka cewa ba an hana ka kai murya mai kyau mai zaƙi ba ne ba an hana ka ɗaga murya ba ne amma kar ka wuce iyaka lokacin da bilal ya hau saman mimbari ya kwada kiran sallah sai ga sai na umar radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya fito ya ce wallahi abinda ni ma a koya mun a bacci na ke sai wancan sahabin shi ma ya fito ashe duka sahabban manzon Allah da suka zauna suna shahara nan Allah ya sanar da su duka a mafarki kuma ya faɗa manzon Allah mafarkin na gaskiya ne an fahimta ko to muhallu shahid shine mafarki manufan da ta sa annabi ya ce a koya kaga bilal ba shi mafarkin ba amma ko manzon Allah ce a koya ma bilal so da ya fi su zaƙin murya kuma ya fi su murya mai ƙara mafhum amma duk za zaka sa muryanka ta yi zaƙi to kada kuma ka fita a da'iran haddin da shari'a ta ce nan ne haddi an fahimta ku wallahu ta'ala a'lam sai fakara ta biyu malaki al-adhanu sultani kiran sallah da suke kiran shi azanu sultani shine a kaga a masallaci a samu masu kiran sallah sama da mutum daya kuma sama da mutum ɗayan nan suna kiran sallah ne a lokaci ɗaya ko ya zo mutum biyu ko ya zo mutum uku ko sama da haka suna kiran shi al'adanu sultani ne so da so da yawa suna irin wannan kiran sallan ne a masallatai na masu mulki irin kamar alama ne na cikin isa wajen mulki na taba kallon wani wani karatu ina ga zai kai shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi na professor mansur sokoto yake ba da labarin ya ga irin wannan kiran sallan a morocco a fadan wani wani babban sarki a morocco ran juma'a ne liman ya shigo ya zauna za a kira sallah sai ga mutum uku ne suke kiran sallah a lokaci da mutum uku kowa kuma da cikin shi suna amfani da baki ɗaya su ɗaga kiran sallah suna kiran shi a azanu sulfani irin in ka fita kana da mulki ake maka haka to wannan bid'a ne malam zai bana bayanin yaushe aka fara kuma ya aka yi aka daina irin wannan aka bid'antar da haka malai ce wa huwa an yaquma mu'azzinani Au aksar min zalika bil azan fi sautin wahidin yace abinda suke kira azanus sultani shine a samu ladanai biyu ko sama da haka su rinka kwaɗa kiran sallah da murya ɗaya a lokaci ɗaya su ɗauka tare su ije tare ya ce kawalar sheikh aliyu hafiz babban malami aliyu hafiz yake cewa wa min albida'i آذان الجماعة bil بالآذان sultani au آذان الجو yace yana daga cikin bidiyo'i da aka kirkira shine jama'a su rinka yin mutane sama da daya su haɗu wajen kiran sallah kiran sallah suke kiran shi azanu sultani ko azanu jawq yace fa innahu la khilafa fi annahu mazmumin makruh ce wannan abu ne wanda babu saɓani tsakanin maluma cewa abun zargi ne kuma abun kini lima fihi min at-talhin wa at-taghanni wa ikhraj kalimat al an awda'iha al'arabiya. arabiyya na abunda irin wannan kiran sallan ya tattara na talhin abunda muka yi magana akai a baya da wasa da murya da kuma fitar da kalmomin kiran sallah daga asalin yadda ya kamata a kira su a ƙa'idan larabci wa kaifiyati hashar'iyya da kuma canje kiran sallan daga yadda aka karantar a kira sallan yadda shari'a ta sani yace bi suwarin qabihatin da wani siffa mummuna taqsha'iru minhu minha al-juludul hayya wa tata'allamu laha al-arwah yace za ga irin wannan kiran sallan za ga waɗanda ba su san ka'idan shari'a akan kiran sallah ba sune aljuludul hayya sai su rika ganin kamar wani burgewa ne yace amma al-arwahi tahira yace amma zukata waɗanda suka san ka'idan shari'a akan kiran sallah ta ta'allam sai su rinka jin zafi in suka gana haka yace wa awwalu man ahdathahu hisham bin abdul malik yace wanda kuma ya fara kirkirin wannan kiran sallan shine wanda kira Hisham bin Abdulmalik ɗaya daga cikin ƴaƴan Abdulmalik bin Marwan jikan Marwan bin al ɗaya ne daga cikin sarakuna da aka yi waɗanda suka mulki duniyar musulmai bayan shuɗewan lokutan sahabbai bayan tafiyan har lokacin Yazid bin Muawiya wanda ya biyo gurbin shi shine marwan bin al-hakam bayan marwan bin al-hakam sai abdulmalik bin marwan to daga shi kuma sai ɗan shi hisham bin abdulmalik to shi hisham bin abdulmalik shi shi ya kirke shi ya fara kirkiran irin wannan irin wannan kiran sallah yake wa qad amara hadaratu sahibul jalala al-malik faruq al-awwal bi ibtal hadha al-adhan ya ce babban sarki wanda kira faruƙul awwal shi kuma lokacin ya yi mulki ne a garin misra a birnin alƙahira shi ma sarki ne lokacin na musulmai shi ya fara umarni da a daina irin wannan kiran sallan shi kuma bayan da ya ji ana yi a wajen hisham bin abdulmalik ya ce a lokacin wa kana fi kulle fisirin minal al almulkiya ya ƙuma arba'atun minal mu'azzini na ma'an a lokacin za ga duk wani fada in dai a wannan fadan a wannan masallacin sarki yake sallah to in lokacin kiran sallah yayi to alal akalla za ga ladanai hudu ne za su hada baki su kira sallah wa fi sautin wahidin su hada baki da murya daya yace lamma la azzalalatuhu fi atna'i hudurihi li ta'diyati salati al fil jami' al-azhar yace lokacin da hisham bin abdul malik wata rana sai ya zo sallan juma'a a jami'atul azhar da ke misra sai ya ga anna mu'azzinan wahidan huwa alladhi yaqumu bil adhan sai ga ai mutum sai ga ladani ɗaya ne ke kiran sallah duk girman masallacin jami'atul azhar fa sa'ala fi dhalik sai tambaya nan ma na san babban masallaci ne kuma ya fi wasu masallatan ma na wasu masu mulki a inda na baro amma duk manyan masallaci za ga ladanai biyu uku hudu suke kiran sallah me yasa nan ladani ɗaya ne ya tambayi sarkin alkahira ya tambaya da ya tambaya sai shi sarkin alkahira alfarukul awwal sai ke ce mishi innal adana sultani yace kaga wancan kiran sallan da kuke kuke kira shi adana sultani masu kiran sallah sama da mutum ɗaya su kira yace lam yakun fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba a taba samun shi ba a zamanin manzon Allah wani abu ne da aka kirkira sabo wanda musulunci bai san da shi ba da aka faɗa mishi haka fa amara bi ibtalihi shi ma da ya koma garin su sai ya ce to wannan kiran sallan daga yau a daina so da shi ya zo ne ya gada an fahimta ku da ya zo ya gada ya ga kuma ga wani guri ba a yi tambaya ta aka ce mishi ai ba addini ba ne ko wani abu ne na jin isa na mulki amma ba addini bane shi ma da ya koma sai umarni sai ce a daina yace kama amara bi adami raf'i sawt wa tawsif fil masjid hala dukhulihi lis sala yace a lokacin duka yayi umarni da kada mutun ya rinka daga muryansa a cikin masallaci kada mutum ya rinka tafi a cikin masallaci a lokacin da mutum yake mutane suna sallah mutum ana sallah ka shigo masallaci to in ya kama dole kai magana karka daga murya so da karka karka karka sanya mu waɗanda suke cikin sallah tashwish duka sarkin ya hana yace ihtiraman lil masajidi dan girmama masallaci wa nuzulan ala hukmi shari'ati islamiyya dan kuma ya sauko shi ma ya bi hukuncin shari'ar musulunci kar ya saba da hukuncin shari'ar musulunci an fahimta ku to kaga duk da wannan abun da ya faru har yanzu akwai garuruwa da yawa waɗanda ba su daina ba wasu garuruwan kuma za a ga su ba haka suke yi ba amma kuma duk sallah za a ga ana kiran sallah sau biyu za a ga ana kiran sallah sau biyu akwai wani masallaci a garin nan ma wanda su kuma sallan azahar ne duk sallan azahar sau biyu suke kiran sallah duk sallan azahar an yi musu fara an yi musu fara sun kiji duk sallan azahar kaga wani ko wannan wasu abubuwa ne waɗanda shari'a bai yadda da shi ba sau da yawa za a ga kiran sallan sau da yawa ba koya muke yi ba yasa da wuya ka ji an ce ga wani babban malami kuma shine ladan a masallaci kaza da wuya an dauka ko kiran sallah wani abu ne da da aka gada da aka gada wanda kuma kuskure ne kiran sallah koya ya kamata ai ka zauna a koya maka a koya maka yadda ake fitar da da harufa a koya maka yadda ake sauke harufa a koya maka komai da komai akwai wani babba a garin nan mun taba magana da shi yake cewa shi wallahi kiran sallan da ake so da yawa a garin nan kawai yana ji ne ya ce san da ya wata shida ana koya mishi kiran sallah wata shida yayi eh, ana koya mishi kiran sallah kuma za ka wanda sai ya ji wata shidan ma wallahi bai iya ba ladanan mu da za a zaunar da su a fara koyar da kiran sallah ko wanda wallahi sai ya ji wata shidan kuma bai iya ba bai iya ba Allah ka Allah ka shiryar da mu yace yace da da za a samu a yi conference shi zai sponsorin conference a tara ladanai a ta musu gyara musu korakoran kiran sallansu ya faɗa mana muna da yawa akwai maluma da yawa a wurin amma har yanzu ba yi conference din ba kuma wallahi alkawarin zai sponsor ya alƙawari shine ne honorable wadada lokacin shi muke kai wannan wannan magana ne kaga kwarakwarai da yawa ya yi yawa fakara ta uku yace ziyadatu sayyidina inda tashahud yace za ga wasu wasu ladanai saboda tsaban jahilci za ga in sun zo wajen ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ga suna kara ashhadu anna sayyidana muhammadan rasulullah ce wannan shi ma kuskure ne suna ganin ai kaman girmamawa ne kaman sun kara girmama annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace wannan kuma kuskure ne ce zahaba kathirun min amati almu'adhdhirin ila ziyadati sayyidina inda tashahhud yace wasu da yawa daga cikin masu kiran sallah zaka suna ƙara kalman sayyidina a lokacin tashahhud fa yaqulun sai kaji suna cewa ashhadu anna sayyidana muhammadan rasulullah yace to wannan kuma kuskure ne yace wa huwa ziyadatun mubtadi'atun ma anzala Allahu biha min sultan yace wannan ƙari ne na bid'a wadda Allah maɗaukakin sarki bai saukar da wani dalili a kai ba wa mukhalifatun lil ma'thur sahih kuma ya saba ma hadisai ingantattu da suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qala imam ash yake cewa thumma a'lam sa'annan ka sani anna min al-bid'i yana daga cikin bid'o'i waljahala da jahilci ziyadatu lafzatu sayyidina ƙarin lafazin sayyidina wa habibi da lafazin habibi fi tashahhudai al'adani wal iqama a wajen tashahhud na kiran sallah da kuma iqama mutum ya zo kiran sallah sai ga yana ƙara irin wannan ko kuma a iqama kaga yana ƙara irin wannan yace wannan bid'a ne kuma jahilci ne yake sabauto haka Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan fakarori guda uku na farko kenan da malam ya kawo a cikin wannan babi kuma saboda lokaci za mu dasa aya a nan in Allah ya haɗa mu a zama na gaba za mu ji hukuncin waɗanda ba sa yin hams a ƙarshen kiran sallah kuma wannan me yake nufi ga mutum ya yi hayya ala sala haka zai tsaya hayya ala sala kuma akwai wani kalma a gaba wanda ta'un ce wanda a karatun allon muke kira takuri ta'un marbuta dole ka kira shi ko ka ce hayya ala salati ne ko kuma kai wani wanda da ya kira hams wanda insha Allah a zama na gaba za mu ji in kuma baka kira wannan ta'un din ba to me ka fada duk wani abu daban ka fada kuma ba sallah ba insha Allah ta'ala za mu ji a zama ta gaban Allah ya ba mu ararai zuwa wannan lokaci abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai abin da ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah madaukakin sarki ya bamu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira daga kashe kamar da muka sani mun shiga watan Muharram watan Muharram wata ce mai alfarma mai daraja wadda duk irin kusan duk falalan da aka faɗa na watan Zulhijja ita ma Muharram haka take tana cikin ashhurul hurum watanni guda hudu da Allah maɗaukakin sarki ce min ha arba'atun shurum a cikin watannin musulunci goma sha biyu Allah ce akwai wasu guda hudu waɗanda alfarmansu ta fi kowace wata kuma alfarma shine rajab abunan zulqa'da zulhijja da muharram sai kuma rajab yasa maluma suke ce salatun mutataliyat wa wahidun farq guda uku a jere suke ɗaya kuma yana can kaga zulqa'da zulhijja muharram kaga a jere suke shi kuma rajab aga yana can kafin ramadan daga rajab shi sha'aban sai ramadan waɗannan watanni suna da alfarma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk babu azumin da Allah madaukakin sarki yake so bayan azumin ramadan kaman azumin da bawan Allah zai yi a watan al-muharram shi yasa sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yawaita azumi a watan muharram ba ka azumci watan duka ba babu wata wata da ake azumtanta gaba ɗaya sai ramadan an fahimta ku amma babu laifi ka azumci sama da rabin watan an gane ku so da wata ne wanda azumi a ciki yana da alfarma sosai da sosai sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sharanta mana azumi na yawmu tasu'a wa yawmu ashura ranan tara da goma ga watan al-muharram wanda zai zama laraba kenan da alhamis ko laraba da alhamis wadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da mu azumci wannan kwanaki duk da shi lokacin da yake raye bai taba azumtan tara ba amma a shekara ɗaya kafin ya rasu ya faɗa masu habai cewa in Allah maɗaukakin sarki ya yi min tsawon zuwa shekara na gaba to zan azumci tara da goma so da saba ma yahuda su ma yahuda suna azumi ranar goma amma su manufan da ta sa suke azumi ranar goma shine su suna murna ne akan ranar ne Allah maɗaukakin sarki ya halaka fir'auna ya tseratar da annabi Musa da waɗanda suka yi imani da shi a ranar goma ga watan al-muharram da wannan dalili yahuda suke azumi don farin cikin wannan an fahimta ku da wannan dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma musulmai zamu azumci tara da goma so da mun saba mai abin da yahuda suke kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi cewa azumin ranar goma ga watan al-muharram tana saboto Allah madaukakin sarki ya yafe ma mutum zunubai har na shekara da yana saboto sanadiyan Allah ya yafe ma mutum zunubansa har na tsawon shekara da to aka je yi kyau sosai da sosai in baka azumci mafi yawa daga cikin kwanakin watan ba to zai kyau ranan tara da goma da kai da iyalanka ku zo kun azumci waɗannan ranaku yana da lada yana da falala mai kyau duk sosai da sosai wannan shine abun da shari'a ta sani ake ranar goma ba rana bace ta bakin ciki kuma ba rana bace ta ta farin ciki na musamman kamar da ya shahara a kasan Hausa ko ana cewa ranar cika ciki in ka yawata ma iyalinka sama da wasu kwanaki kana da wani lada na musamman wannan duk saci faɗi ne duk ƙaryan bala'i ƙarya ne kawai na shirme abin da ya faru a ranar goma ga watan muharram da ya sa 'yan shi'a suke bakin ciki shi na ka samu annawasif aka ce nawafin su ne waɗanda kuma su suke farin ciki da kisan da aka yi ma Hussein jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas a wannan rana aka shi a Karbala sai suke nuna farin cikinsu a wannan ranan dan su sanya ma 'yan Shi'a bakin ciki su ƙara musu haushin bakin ciki da suke yi domin ko mu musulmai ne mun kuna tsayawa ne inda shari'a yake mu tsaya abinda shari'a yake shine mai azumi an fahimta ko duk wani abu wanda ba wannan ba to ba shari'a ya zo da shi ba Allah madaukakin sarki ya ba mu dace akan haka wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na'am